addu'a 94 subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wannan thalatha marratin idza asbaha duk wannan na safiya ne banda yamma da safe kullum ake in dai baka yi da safe ta wuce shi sai dai kuma ram kana so ka rama dan ka samu falala juwairiya bintul harith ibnu abi dirar al-khuzaiya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta ruwaito wannan hadisi cikatan hadisin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fita ta wajen zuwairiya da ita matarsa lokacin da ya yi sallar asuba sai ya tarar da ita a masallacinta kamar ya a masallacinta wurin da ta saba take yin sallar ta asuba annabi ya tafi masallaci kamar matarka ne za ka wuce masallaci ka biya ta falonta ka tarar da ita tana zaune tana ta zikiri to annabi ya wuce wannan jawariya bintul haris ya tarar da ita tana ta zikiri tana ta ambaton Allah ka duba mata annabi ba ta dukufa tana ta zikiri kafin a yi sallah asuba ma tana ta kiran Allah tana ta ambaton Allah tana ta ambaton Allah annabi ya je masallaci ya zauna ya yi ibada galiban yakan wani lokacin yakan bari sai rana ta fito ya yi azkar ɗansa da addoyinsa ya saurari sahabbai an yi abin da za a yi sallallahu alaihi wasallam idan rana ta fito ya raka a biyu sai koma gida to ya gama duk abin da zai yi ya koma gidan ya zo wuce sai ya tarar da ita dai tana nan ba ta tashi ba ita kuma ai da daɗi Allah azarta ka da mace mai ibada malam akwai ciwo kuma Allah ya haɗa ka da malalaciya sallah ma sai kai ta rikici da ita ta shige sallah mm, ta shige sallah kana ta fama to ita ma bata tashi ma za ta tatta da ƴaƴanta wallahi malam ya dawo ya tarar da ita annabi ya ce a'a yanzu baki gushe ba har yanzu kina nan baki tashi ba ni ma ba Allah da na dawo ce ya rasulullah muna nan dai muna ta yi hiya zalisa tana zaune yace ma zalat alal halin da ce farar tuki au ma zilti baki gushe ba akan halin da na tafi na bari kina ta kina ta addu'a tace kwarai kuwa sai manzo Allah ce to ina so in baki wani wata addu'a da tafi wannan addu'in da kika gaba daya yace laqad qultu arba arba'a kalimatin thalatha marrat ni bayan na rabu da ke nima na faɗi wasu kalmomi guda hudu ne kalmomi ne guda hudu na faɗe su na faɗe su kuma sau uku la wuzinat bima qulti mundu al-yawm wallahi da za a auna abin da kika yi ta faɗa tun farkon da kika zauna kike wannan zikiri har yanzu wannan kalmomi kwaya hudu da na faɗa na mimita sau uku kawai inda za a auna su to da sun fi naki daraja sun fi naki lada sun fi naki matsayi sun fi naki menene me zan ce ne nauyi a wajen Allah kenan addu'o'in ma wasu sun fi wasu ta yi mamakin wannan abu sai ta ce menene wannan abun kuwa sai annabi ya ce ki ce subhanallahi wa bihamdihi ni ma haka na faɗa kaga subhanallahi wa bihamdihi nan ta dazu kaga ta dawo ko saboda tana da muhimmanci subhanallahi wa bihamdihi mana adada khalqihi tsarki ya tabbata ga Allah tare da gode masa adada khalqihi ya Allah ina maka tasbihi iya yawan adadin halittanka duka ba gane ba ba fahimta ba ko ma'ana ya Allah wannan tasbihin da nake maka ba ni lada iya yawan adadin duk abin da ka halitta gashi sau ɗaya na faɗa ko sau biyu na faɗa ko sau uku amma cikin rahamarka da taimakonka Allah ninnin kamun ladan ya zama adada halkika iya yawan halittanka iya yawan ladan da zaka bani rida nafsihi ya Allah ina wannan taswihi ka bani lada iya yardar kanka iya yanda ka ji ka yarda ka bani iya yanda zan yardar da kai kuma a ce mutum ya yi tasbihi ya yi tasbihi har yaji Allah ya ji cewa lalle ya yarda da wannan bawa ya yi tasbihi gare shi shine warida nafsihi wa zinata arshihi da kuma iya nauyin al'arshin ka ya ubangiji ka iya nauyin al'arshi ka san nauyin al'arshi ka bani lada iya gwargwadon nauyin al'arshin ka ya ubangiji tabaraka wa ta'ala wa midada kalimatihi ya ubangiji ka bani wannan ladan tasbihi da nake yi iya yawan adadin kalmomin ka na duniya gaba daya duk kalmomin da ka faɗa Allah ba ni lada iya adadin kalmomi shine midad yani mislu hafil adad ka bani lada irin su a cikin adadi ko kuma ka bani lada irin su dan ba sa karewa kalmomin Allah ba sa karewa to ni ma ya Allah ba ni ladan da baya karewa قل kana al-bahru midadan li kalimati rabbi al bahru qabla an tanfada Kalimatu rabbi walau. ji'ina bi mithlihi madada duk kogin duniya duk ruwan duniya da zai zama tawada da za a rubuta kalmomin Allah wannan misali ne Qur'ani ya faɗa kogi na duniya gaba ɗaya shine tawada da za a ɗiga wa alƙalamin a rubuta kalmomin Allah to da sai kogunan duniya da tekunan duniya gaba ɗaya sun kare karkam ba a gama rubuta a yawan adadin kalmomin Allah ba kuma Allah ma ce kai walau ina bi mislihi madada da ma mu kawo muku misalin kogunan duniyan baki da iya irinsu irinsu irinsu irinsu irinsu dewa ba iyaka wallahi ba za a gama rubuta kalmomin Allah ba to kuma ka ce ya Allah kana tasbihi subhanallahi wa bihamdihi adadin kalmomin ubangiji kai ka hada tasbihin da juwariya ta yi kuma in ya ga dama fa zai baka shi Allah ba dan in ya baka bai zai ragu da komai ba za ka zo ka tambaye ni wani abu ne in yi ruwar in baka don ina tunanin na baka wataƙila zan ɗan rabu haka ne malam ba ni dubu biyar ni ma kuma wataƙila shida ne a aljihuna na kai biyar saboda ina da rauni ba da shi ko to Allah fa bai da buƙatar abin da za ka roƙe shi bai da buƙata bai da buƙata wa rahmati wasi'at kulli shay kuma wa rahmati wasi'at ghadabi Rahama ta fi fushina in ji Allah ta ta lullube komai so in za ka roƙi Allah ka roƙe shi da babban matsaki abinda ba ya faɗa nan mai kyau ne magana roƙi iya ƙarfinka over zai baka kuma dan ya baka ba zai ragu ba sannan in ya hana kuma abinda zai ƙara mashi ko ba ka bane in ya ƙi baka ƙin baka da yi ba zai ƙara masa yawan wani abu ba annabi ya faɗa hadisul kursi Allah ya ce duk duniya in za ku haɗu gaba kiɗe ku faɗi bukatun ku kowa ya darje faɗi abin da yake so na bukata in biya wa kowa bukatarsa Allah ce wallahi wallahi wannan bai zai tauye mun komai ba Ya ce kuma duk duniya law anna kuma wa akhirakum insa insakum wa kuma kanu ala kaza kaza kaza da na farkon ku da na ƙarshen ku da mutane da aljanu duk za ku fanɗare ku ƙi mun bauta gaba ɗaya Allah ce wallahi wannan ba zai tawaye ni da komai ba da a ce duniya za su yi yaji gaba ɗaya su ce an daina yi wa Allah bautan Allah ya ce wallahi wannan ba zai rage ni da komai ba so wanda ma ya tsaya a duniya ma baya bin Allah ba ya ce cikin shi ba to wannan kenan wannan hadisin imamu muslim ne ya ruwaito shi